studio kalangu studio studio kuke saurare karfe 5 da minti 30 a nan mai sashen hausa na studio wato sashen hausa ya suma gabatar da labarai masu sauraro asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa an kama wasu malaman makaranta a jihar Tilibiri. ministan ilimin ƙananan makarantu ya kira wani taron manema labarai yau dangane da yanayin bayar da ilimi a nijar farashin biyan kudaden wuta da na ruwa ta hanyar orange money ya karu muna dauke da ra'ayin masu hulɗa da kamfanin a shirin musamman za ku ji bayani dangane da matsalar hasken lantarki akan wasu mayan tituna na birnin yamai Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, gwamnan ko kuma gwamnan malaman makaranta na ƙananan makarantu ne aka kama a jihar Tilibiri. Hakan ya biyo bayan wani bincike da hukumar halsiya ta gudanar a duk ƙasa domin tantance malaman makaranta 'yan kwantaragi. Mariko Abubakar, sakataren general na ƙungiyar Sinaseb a Filinge da gungun Muhammad ne tun taɓa ta waya tarho ya bayyana cewa wato wata harkar amfani da takardun jibuce ta yi sanadiyar aka kama waɗannan malaman makarantar. Waɗanda aka tsare saboda takardun diploma ne na jabu kuma yanzu haka suna na a ofishin 'yan sanda na filinge. A hali yanzu dai ba ma iya faɗa muku takamaiman su saboda ana ci gaba da binciken kuma bai kare ba. A labarin da muka samu an fara samamen waɗannan mutane ne tun a shekaran jiya da marace ba a cikin makarantu ba a wajen shama 'yan sanda ne suke. A hali yanzu dai ba ma iya cewa komai a kai saboda binciken bai kare ba kuma sha sha'ani ne da ya shafi shari'a don haka sai mu shira har uh, alkali ya uh, saurare su kuma alkali ne ya dace ya bayani dangance da wannan lamari. Daga nasa bangare mai ci da umaru na rashin kungiyar Sinasabba na sayi ya tabbatar da cewa wasu malaman makaranta na tsare a hukumar zandarma ta garin na sayi tun jiya kuma har yanzu babu laihin da aka su da aikatawa. A shiya da ne muka samu labarin dakatarwa, da farko dai wani abokin aikinmu malamin makaranta da yake koyar suwa ne a cikin wata makaranta ta mai darsa da ke saye. Sannan kuma akwai waɗansu su hudu da aka tsare yanzu haka suna a ofishin jandarmomi. Har zuwa yanzu dai ba mu da masaniyar dalilin tsare su, muna jira nan gaba. Jami'an jandarmomi da suka je suka damƙo su ba su yi mana bayani dalilin tsare su ba. A hali yanzu dai suna nan a wajen jami'an jandarmomi na sayi. A safar yau ce ministan ilimin ƙananan makarantu ya kira wani taron manema labarai a nan Yamai. Minista Dauda Mamadu Marte ya taɓo yanayin ba da ilimi a Nijar da binciken nuna cewa ya taɓarɓare sosai. Domin fuskantar wannan matsala, ofishin ministan ya ɗauki waɗansu matakai. Abubakar Siddiku Gado, jami'i mai baiwa ministan shawara game da harkokin ilimi, ya muna ƙarin haske. matakin farin shine za a auna duka malaman makarantu na ƙasar nan wajen su fiye da dubu saba'in za mu jaraba su mu ga wane ne wa'anda lalle lalle sun iya aikin su wa'anne ne wa'anda kuma abin yana son gyara ko wa'anda ke buƙatar horo in Allah kai mu cikin vakansu za a ba su horo don su ma iya karanta su na biyu matakin da zai ɗauka shine farfaɗo da halsunanmu na ƙasa na gargajiya yaran za su fara ne da harshen mataki na gaba ya shashi su makarantu inda ake horar da su malaman makaranta wato ecole normal za a ba su kayan aiki za a yi musu horo za a kawo su tsabin tsare-tsare ta yanda tun ma shiga ecole normal sai an yi tankaɗe da daure ba kowane yaro ba za a kawo a ce zama malamin makaranta Ɗaliban makarantun sakandare na tawa sun koma cikin makarantu yau da safe. Hakan ta faru ne bayan tattaunawar sasantawa da aka yi tsakanin ɗaliban da shugabannin harkokin ilimi na jiha. A ranar Litinin da ta gabata dai ne kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ta bayyana shirinta na dakatar da ɗaukar karatu na tsawon sa'o'i saba'in da biyu kama daga ranar Talata inda suke neman hukumomi su kyauta musu yanayin karatu. Sakatare General na kungiyar ɗaliban Haruna Mamman Adam ya yi wa wakilinmu Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. A Litinin duka mu mun haɗu inda muka kira wani taron gangami daga nan muka ajiye wata takardar tsunduma yajin aiki na kwanaki uku. Bayan kwanaki biyu da yajin aiki ne suka kira mu a talata duka waɗanda abin ya shafa. Inda muka shimfiɗa musu tarin matsalolin da muke fuskanta. A yayin da suka ɗauki magana kuma sun ɗaukan mana alkawarin cewa nan ba da daɗewa ba za su share mana hawaye. A cikin abin da muka tambaya akwai matsalar rashin rashin ruwa a cikin waɗansu makarantun boko da kuma katange harabar makarantun da ma haskake makarantun da wutar lantarki da matsalar rashin bencinan zama muna buƙatar hukumomi su share muna hawaye domin karatu na wannan shekara ya tafi yadda ake buƙata. labarin na zai muku nufa daga nan studio kalangu biyan kudin ruwan na wato biyan kuɗin ruwa da na wuta ta hanyar solution orange money ya kara farashi tun ranar daga daga wannan wata na february ta hanyar solution na aika sakonni ne kamfanin orange niger ya sanar da abokan hulɗarsa cewa ya kara farashin ta hakan farashin ya tashi daga dala arba'in zuwa dala ɗari ga duk wata takardar biyan kuɗin wuta ko ta ruwa da ta wuce jika goma sha biyar zuwa jika talatin kuma kamfanin na orange zai cire jika guda akan duk wata takardar biyan kuɗin wato da ta haura jika talatin wannan mataki ya so saran wasu abokan hulɗar kamfanin ga dai wato rabi'u dan tsuntsu a hirar shi da habibu garba Kashi uku za su ɗauka, ya zarce ɗan kason da ake zuba wa ORTN. Abin yana ba mamaki, saboda ba su muke wa aiki ba. Gwamnati Nijar kaɗai ce take iya tilasta muna mu biya, shi ma ta hanyar wata doka. Sannan kuma akwai abin da ake kira TVA a bisa takardar biyan wuta. Ya za a ce wai tura wasikar biyan kuɗi zai fi TVA tsada, ko TVA bai kamata ya huce kashi goma sha tara cikin ɗari ba. Ni tun da na ga wasikar na yanke shawarar dakatarwa saboda duka wata bai huce na biya jika goma ba na kuɗin wutar lantarki. Don haka na gani gara ma na ba wani jika daya ya je ya shiga jeri a tsawon wuni ɗaya saboda akwai da yawan 'yan Nijar da ba sa samun jika ɗaya da wuni. to duka lagu ya kokarin tuntubar ko kuma jin ta bakin magabatan kamfanin orange amma hakarsa bata cimma ruwa ba Matasa magoya bayan jam'iyyun adawa na kawancen FRDDR sun fitar da wata sanarwa jiya Laraba. A cikin sanarwar sun ce sun yi nazari a kan halin rayuwar al'umma da na siyasar ƙasar nan, sun kuma gano cewa lamarin bai da haske kamar yadda suka bayyana. Kimba Karimu shine shugaban ƙungiyar matasan jam'iyyun adawa na ƙasa ya kuma yi wa Hamadu Mumuni ƙarin bayani. A yau kowa ya san karatun boko a Nishar bai tafiya da ake bukata. Kowa ya san ba kuɗi a hannun jama'a muna cikin wani hali na kuma bayan tattalin arziki. Kuma kowa ya sani wani mummunan hali na jagoranci da ake gudanarwa wanda kowa yana da masaniyar cewa ana damko 'yan adawa inda ake jefa su a gidan kasu a kulle. Wanda abun yana matuƙar ɗaure mana kai inda a yau shekara ɗaya kenan da ake rike da waɗansu 'yan ƙasa da zargin cewa sun yi yunkurin juyin mulki. Abin dai abin da ke nuna cewa ana taka shari'a a Nijar. Wata tawagar ma'aikatar kula da harkokin addini ta ofishin ministan cikin gida ta shirya wata haɗuwa yau a maraɗi da ƙungiyoyin addinin musulunci da na kirista da kuma mambobin kwamitin tattaunawa tsakankanin addinai. Makasudin haɗuwar shine a saurare shugabannin addinai dangane da batun kafa wani kwamitin ƙasa na tattaunawa harkokin addinai a nan gaba wato a birnin Yamai. Daraktan ma'aikatar kula da addinai na ofishin ministan cikin gida Abdul Samadu Yahaya ya yi wa wakilinmu Muhammad mamman karin bayani. waɗannan eh, hira da muka yi ya ba mu damar mu fahimci kwarai yadda eh, wannan kwamiti na garin maraɗi ya yi aiki har zuwa yau wanda shi ne ya tallafa a kan maraɗi ta kiyaye ma eh, da yawa daga cikin matsaloli da muka fuskanta a lokacin da aka yi rikici na sharli a nan nijar wannan kuma ya ɗauko asali ne dangane da irin experience da maraɗi take da shi akan tahiyar da irin wannan kwamiti don mun zo mu ɗauki wannan shawarwari na maradi mu gani irin da za mu uh, aikata su ga jihohi wanda babu wannan kwamiti wanda da ƙarshe muna son mu tahi ga sanya kwamiti na ƙasa gaba ɗaya mai kula da al'amura na tattaunawa tsakanin musulmi da da krista don wannan kwamiti na ƙasa da za mu sanya idan muka sanya shi dole ne sai an ba shi aikace-aikacen da zai yi da kuma irin manuwa da ya kamata ya tahi akanta A sakamakon taronta na watan Janairu hukumar sadarwa CAC ta bayyana wata sanarwa a ranar Litinin da ta gabata inda ta yi kashedi kafafen yada labarai na gwamnati saboda rashin kin bin ka'idodi wato na baiwa 'yan ƙasa ƙungiyoyin kwadago ƙungiyoyin fararen hula da kuma jam'iyyun siyasa damar amfani da kafafen a dai bangare kuma hukumar ta sai ta ja hankalin wasu kafafen yada labarai masu zaman kansu dangane da yadda wa'azin addini wato inda ake furta kalamai da ke iya kawo barasana ga kwanciyar hankali. muntarin Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. A cewar sanarwa a cikin watanni shida na ƙarshen shekara dubi da goma sha shida a cikin buƙatar wallafa rahotanni tamanin da uku da aka ajiye a hukumar kula da sadarwa CSA. Buƙata sittin da tara ne ta amince a yi musu kyauta goma sha uku a biya ɗayan kuma ba amince ba. Sai dai bayan dogon bincike da hukumar sadarwa ta CSA ta gudanar ta yi la'akari da cewa a ɓangaren Tele Sahel wato talabijin na ƙasa a yayin da tambaya da aka yi arba'in da ɗaya ba a a yada su ba. A ɓangaren radiyo na ƙasa hamsin da biyar ba a yada rahotannin ba, a nasu ɓangare jaridar Sahel su kuma a cikin bukata tamanin da uku da aka amince da su, ishirin da shida aka wallafa, ishirin da hudu kyauta ɗaya aka biya. Dangance da wannan bincike na hukumar CSA ta yi kira daga kausan murya ga waɗannan kafafen yada labarai na gwamnati da su yi ƙoƙarin kiyaye aiki da abin da doka ta yi tanadi na baiwa 'yan ƙasa damar yada manufofinsu su a cikin waɗannan kafafe. yanzu kuma sai fagen wasanni a shi ne aka yi wasar farko ta dab da karshe a gasar cin kofin nahiyar afirka da ke gudana yanzu haka a kasar gabon ƙungiyar farawan ta kasar egypt ce ta kara da ƙungiyar italan ta burkina faso yan egypt sun yi nasara a kan yan burkina faso da ci hudu da uku bayan bugun daga mai ƙwallo sai mai tsaron raga a yau da safe muntar muhammadu ya tambayi ra'ayin wasu yan kasar burkina faso da ke zaune a nan yamai Tsakanin 'yan wasan ƙwallon ƙafa na Burkina Faso da na Egypt na yaba yadda suka kecire ni a cikin mintuna 120. Abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa duka da yake 'yan wasanmu na Burkina ba su kai labari ba sun iya ƙoƙarinsu kuma ina tare da su. Na ji daɗi duka da yake ba su ci nasara ba a wajen buga wasa ta ƙarshe amma sun nuna cewa su ƙwararru ne. Abin na kalla a gaskiya duka da yake ban ji daɗi daɗi ba, amma 'yan wasanmu sun taka leda sosai. Sai dai abin da Allah bai yi ba, babu wani wanda zai iya yin wani abu a kai. Ba mu da zaɓi. Na ji daɗi saboda ba mu yi tsammanin za mu kai a zagayen kusa da ƙarshe ba. Kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman. Shirin na kuma ya mai da hankali ne akan matsalar hasken lantarki a garin Yamai, inda wani babban bangare na birnin na Yamai ke kasancewa cikin duhu da dare saboda rashin hasken lantarkin. Wannan al'amari kuma yana da tasiri akan harkokin yau da kullum na mazauna angonin da matsalar ta shafa. Kuma kirilin wannan matsala da aka daɗe ana fama da ita, Adam Abdu babban daraktan kula da haskaka gari da kuma wutate na zirga-zirga ababen hawa wato a nan Yamai, ayi wasu da Amadu ƙarin haske. Akwai matsaloli dangance da haskaka birni mai, saboda da yawan hanyoyi da ya kamata a ce suna da wutar lantarki a yau ba sa aiki. Sai dai ya kamata mu kasance a cikin farin ciki samun wannan sabuwar hanya da aka yi da sauran hanyoyi da aka samarwa tsarin haskaka su da wuta mai amfani da hasken rana, wanda ya ƙara ƙawata birni mai. Ba shakka mun san akwai buƙatar haskaka birni mai, saboda haskaka gari shine shaidar gari ya zama birni kuma a cikin tsarin ya manyala ya kamata a mayar da hankali akan haskaka hanyoyi ganin cewa ma'aikatar da ke kula da haskaka birni ya mai takasa to yana da nasaba ne da rashin isassun kuɗaɗe akwai wani lokaci da ake samun tsaiko don haka muke mayar da hankali akan abin da ya fi sauƙi akwai waɗansu kayayyaki da suka ɓaci ga baki ɗaya sai an sake shimfiɗa su sannan kuma irin wayoyin da suke bukata kaya ne masu masu tsada. Kullum muna faɗar cewa bayan iya ƙoƙarin da ofishin magajin gari yake yi, su ma jama'a ya dace su kama mana domin cimma gurin da muka saka a gaba. Gudunmawa ce da ya kamata su bayar ta hanyar biyan haraji da kuma kawo haɗin kai wajen kula da kayayyakin mallakar gwamnati. Akwai abubuwa da muke gani na ɓatanci da kuma halin ko oho ya dace jama'a su kawo tallafinsu. Kuma a yau idan ana son a bi abun sau da ƙafa sai an saka kamar barori a ko'ina domin ganin mutanen da suke shige da fice, domin duba waɗanda suke aikata aikin a sha su gudu su tafiyar su Misali ma waɗanda suke yin haɗarurruka sai su tafiyar su kafin wani ma ya shaida su a kama su. Don haka akwai rauni dangance da wannan aiki. Akwai nauyin gwamnati da kuma ofishin magajin nan gari. Madalla ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.